sa'an nan amini jatan ka ce mata wai ni kai na target dina kuke jira kuke kusa a kama ni ai ni bana tsoron kamun ka amini jatan wallahi bana tsoron kamun ka magana ce ka faɗa akan yan arewacin Najeriya an bar su a cikin duhun kai an bar su a cikin jahilci ni kuma na gaya maka yan arewacin Najeriya ba ma cikin jahilci ba ma cikin duhun kai sai dai idan kai ne kake cikin jahilci da duhun kai karamin mutum mai karamin magana ni da shi fa har boys nake da shi da yace ya hakura ya janye karan nan na yarinyan can kowa da gobe daga baya wai ba su janye ba sai sun kai ta kotu ka dade baka kai ta kotu ba kana har kana ga mata cewa wasu yan arewacin Najeriya wasu yaran yan TikTok ba su isa su janye su saka janye magana ba kar Allah ya saka janye Aminu Jeton yarinyan ka je ka kashe ta tayi bidiyo akan ka sa'an nan zan baka sako na karshe waɗanda suka yi bidiyo akan ka Aminu Jeton a social media akan zakin da kai mayan arewacin Najeriya da wai tallafi da kake nema mutane sun fi mutum ɗari sun fi mutum ɗari su me yasa baka sa an kama su ba sai ita ne saboda kaga kuna anguwa ɗaya da ita ta ce min gidan da kake ginawa zuwa gidansu bai fi tararen gida kwaya biyu ne sai ita ai kai kama ma da kunya tun daga gimanka akan mace zai kare akan mace zai kare kuma ban taba tunanin zaka yi haka ba kuma billahi lazi duk lokacin da ka zo ka taba mu yan arewacin Najeriya sai mun maka bidiyo kana gaya mutane wai kishin kasa kake idan kana kishin kasa ina su dan bello kana maganan wai kishin kasa kake ina kishin kasan naka yaje anan dan bello kishin kasa yake ya goyi bayan mai zanga zanga dini kishin kasa yake ya goyi bayan mai zanga zanga ga su bulamanan sa abba hikima manya manya wanda sun fika ilimi a gwamnatance suna da ilimin boko da na addini sun goyi bayan mai zanga-zanga domin sun san halin da yan arewacin Najeriya suke suke ciki sai kai da kake goyon bayan talakawa talaka ya ce zai zanga-zanga ka ce ba zai yi ba ka zo ka kara da cewa talaka yana cikin jahilci yana cikin duhun kai an fito an yi maka bidiyo ita ka ware ta saboda kana kusa da ita ka kai ta kara kotu har kana cewa ba kai ka kai ba kungiyan ku ne shimali ta kai kara waye bude kungiyan waye shugaban kungiyan kai ne to wallahi tallahi in zaka gyara halinka ka gyara idan ba za ka gyara ba ka dade ka je kai ta tsiyanka